za mu so mu ji sunanka daga kuma ina kake sannan kuma za mu tattauna da kai akan wannan wasanni da muka kuna gabatarwa na takalmin taya shin wani nasarori kuke samu da kuma kukan yi mace ne kukan gayyato mutane da yawa ne haka ko ko a in ko mutum yana sha'awa yana sayin shiga ya ya kamata ya yi duk dai za mu je daga bakin to amin wa alaikum salam ni dai suna na ismail tahir amma wanda a fili aka fi sani na da luli wanda yawancin jama'a ma kamar supporters da sauransu suna kira na da luli wannan wasan takalmin taya muna gudanar da shi a alamis juma'a asabar da lahadi kuma za mu yi training kamar yadda aka sani in mutum bai iya ba zai zo koya abin da yake bukata ya koya sannan kuma mun fara wannan wasa kusan akalla da yadda dai na janyo wannan kulob din kusan shekara biyar yanzu haka ko ma in ce za a dan iya wucewa mun janyo tun muna yi imu imu haka dai ba ma tsari abun to kuma yanzu alhamdulillah dai tsarikan ga su dai duk wanda ya zo ba sai an gaya mai ba muna da basketball muna da irin abun nan da za a tsalle mutum ya sama da kuma dai sauransu da haka kuma yanayin tsarikan wasan mu haka akwai wanda gaskiya ba alhamdulillah sun iya wasa sosai fiye da yadda ake tunani shin idan mutum yana sai ya mallaki wannan takalmi lallai sai yana da rijista zai je mallake shi ko a'a kawai dai ya dan kunshe yan kudaden sa aljihunsa zai je suyo sa kasuwa a idan mutum yana da kuɗi gaskiya da ya je kasuwa za a siyan mai da takalmi wannan kuma magana ta kulob in kana da ra'ayi sai ka je ka lalibi wannan kulob kake ganin sun fi tsari mai kyau wanda za ka je ka shiga ka yi registration da su haka dai kuma ka shiga shine dai abin da yake faruwa amma ba sai mutum yana da wata rijista za a siyan mai da takalmi ba shin kuna yin irin wasa competition haka irin akwai kofi da ake sa ku je wani state din ko wani local government din ku yi wasanni haka kuna yin sani e eh, tabbas akwai wasu suka da ake sawa sosai ma kamar irin wasan mu dai a yawanci bangaren takaminta ya fi karfi a marathon shine ake cewa gasar gudun wuce sa'a amma mu gaskiya har yanzu mu bata ba mu ikon da za mu dinka fita ko kuma a lalube mu idan wannan gasar ta zo ba ko da an turo shi ma bangare na kano an ce ga shi wasa ya zo da waye mu support council gaskiya ba ta neman mu sai dai kaga kujerar tamu ma ba wasu 'yan wasa kuma alhalin akwai amma kawai dai laluban mu ne ba za a yi ba shin wane shawara ko kuma wane gudunmawa za ka ba wanda yake son shiga wannan harka na takalmin taya to gaskiya mu dai wannan harka ta takalminta yanzu duk wanda yake da sha'awar ya shige ta na farko dai sai ya yi haƙuri da abin da jama'a za su ce kamar a munan bangare na hausa ana yi zaka ji ana magana ko karaya ko waye kuma wallahi har yanzu ni tun da na daɗe ban taɓa ganin an karye akan wannan takalmi ba sai dai in ji labari sannan kuma ana karyewa a hannun ba a kafa ba a hannun ma kuma sai dai idan mutum ya sa kamar irin yana so zai koya kuma ya rike abin hawa bai iya ba to nan idan gudu ya yawa zai iya dafa kasa shine wannan sa zai samu matsala amma kafar ka dama ka kawo takalmin har kusan nan bayan da za a ce ko ka karye da dai sauransu amma duk wanda yake da sha'awar zai hau takalmi irin wannan gaskiya idan ya dage kuma ya haƙura akan harkokin da zai ga shi ma har ya zama siniya kuma da a hankali a hankali ya zama siniya ya zo shi ake nuna ma zuwa nan gaba sufota na ku da mutanen gari haka da suna kallo godiya za ka yi musu da kuma yabawa haka gaskiya mu da suke kallo mutanen gege haka musamman ma wasu zaka ga abin yana nishadantar da su wani ma zaka ga ya ɗebo kamar ƴaƴansa daga makaranta hmm. ya zo ya faka yana dan kallo minti ashirin minti talatin ko da mu tashi ba ya zo ya dan kalla da yara sun dan yi nishadi ya tafi da dai sauransu gaskiya alhamdulillah ina matukar jin daɗi yanzu in ga fili tun bari a ce 'yan wasa sun cika supporters su ma sun cika gaskiya ina matukar jin daɗi alhamdulillah ina godiya sosai ga wannan goyon baya da supporters suke bamu domin karfin gwiwa suke bamu a duk lokacin da kaga an zo ana kallon ka to kai kanka za a kara ma wani karfin gwiwa na daban shin na ga wannan shi ma shi ma yana cikin wasan takalminta ne koko a'a shi ma wani wasa ne na shi na daban kuma kana koyarwa da shi ne eh mu a dama bangaren mu na wasan takalminta akwai takalminta kamar yadda jama'a suka sani sannan akwai keke mai taya daya akwai kuma haka skateboard da dai sauransu da haka duk irin kayan mu dama da ka gani zaka ci ai wannan kayan irin na masu wasan kaza ne gaskiya dai wannan shi kansa ina koyar da shi da kuma takalminta har da skateboard ma duda akwai wanda dai ban iya soke ba skateboard din shi ma sakamakon wani muhammad dan tasha arewa ya dai dan karfafa min gwiwa akan abu kuma yana da sha'awar abun to shine na lalibuna har guda biyu yanzu dai na fara kwarewa kuma ina fata nan gaba ni ma zan fara koyar da wannan skateboard din sosai ma dan a halin yanzu ma dai na dan fara fara kaɗan. to muna godiya Allah ya saka da alkhairi da fatan in nan gaba mun nemi ka je tashar mu za ka je insha Allah mun gode Allah to shikenan ni kaina na gode sosai sosai na gode da wannan gayyata da kuka turo mana da ita kuma na ji daɗi sosai sosai ka danna subscribe don ganin shirye-shiryenmu sababbi a kan